Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Ka danna mana like akan wannan bidiyo idan kai farkon zuwa ne muna roƙon ka danna subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa sai ka danna all domin samun sabbin bidiyo a koda yaushe da zarar mu A cikin wannan bidiyo insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku haɗa certificate wato local government certificate wanda aka fi sani da indigen. to kamar da yadda kuka sani local government certificate certificate ne na da ake yin sa na local government wanda kuma yana da amfani sosai da sosai sai dai kuma wasu har yanzu ba su san amfaninsa ba ko kuma amfaninsa bai fiye zuwa akan lokaci ba to idan ba manta ba kwanan ba akwai tsarin da aka fitar na Nigerian Youth Investment Fund wato NYIF e nan sun ba da damar a cikin apply da za ka yi ko kuma kammala yawar da za ka yi sun ba da damar a sanya indigen wato shi local government certificate kuma wasu da dama ba su da wani local government certificate din hakan ne yasa suka haƙura har yanzu wasu ba su kai ga sun kammala wannan cikewan ba to shi yasa na ga ya dace a ce na kawo muku wannan hanyar wanda za ku bi ta cikin wata dabara ku haɗa naku da kanku kuma ku ɗora sannan kuma su karɓa amma ban ce wai eh lalle idan ka haɗa wannan ba to za ka iya zuwa kowane waje ma wanda za a yi wanda za a yi a zahiri wato za a yi screening ko wani abin ka je da shi kuma ya amfani a kawai dai wannan ka iya amfani da shi online ne hanya mafi sauki ko mafi muhimmanci ita ce kawai ka bi matakan da ake bi wato ka je local government ko sakatariya inda dai ake yi ka je a yi maka shi ne ya fi sauƙi to kasancewar wancan za a yi ɓata lokaci ko a ɗau kwanaki ba a haɗa ba shi kuma wannan ga time yana ƙurewa to za ka yi amfani da wannan ka ɗora musu kuma za su karɓa insha allahu to da farko akwai application da za mu yi amfani da shi saboda haka link ɗinsa yana comment yana description ko ko comment na farko ko kuma kai tsaye ku shigo Google Play Store na wayar ku sai ku shiga da zara ya buɗe sai ku shiga wajen yin rubutu sai ku rubuta certificate eh, professional certificate maker yawa professional professional certificate maker za ku yi downloading ɗinsa bayan kun yi downloading ɗinsa to sai ku zo sai ku yi install ɗinsa sai ku buɗe shi gashi nan professional certificate maker akwai link ɗinsa na gaya muku a description da sannan kuma akwai a na farko da haka za ku buɗe shi kamar haka bari in rufe datan saboda zai iya sakowa tallade da dai sauransu to kamar haka za ku ga shafin wato shi application ɗin ya buɗe sai ku ɗauko shi ba wai iya wannan abin na local government da sauransu za ku yi bayan abubuwa da dama to da zarar ya bude sai ku shiga na inda aka rubuta start sai ku shiga da ya bude za ku shigo ciki a nan zai kawo muku abubuwan da za ku iya yi a cikinsa a ciki za ku iya yin certificate za ku iya yi na award za ku iya yi na kamfani za ku da dai sauransu ga sunan kala-kala waɗanda za ku iya amfani da su ku yi saboda haka kala-kala za ku iya yin IB da dai sauransu duk wani certificate dai za ku iya yi so bari mu shiga kowanne ku ga yadda tsarin yake misali idan kun shiga wannan na farko to gashi nan kun ga duk wanda kuke so a ciki za ku iya ɗauka sai ku cire ku yi amfani da shi misali kuna so ku yi amfani da wannan za ku danna kansa ne kamar haka to zai nuna muku edit sai ku danna nan wurin edit bayan kun danna edit to zai ba ku dama ku cire komai kun ga idan kun taɓa name kun ga gashi nan name ya ciru idan kun taɓa wannan certificate shi ma idan kun taba wannan rubutun komi za ku iya cire shi kusa wanda kuke so signature da dai sauransu komai da komai in kun gama sai ku danna nan ku yi saving so haka za ku yi amfani da shi sai ku sai ku yi abin da kuke so akwai background da dai sauransu duk za ku yi amfani da shi ga su nan kala kala shi ma haka wannan idan kuna so kun ga ga irin samfurinsa shi ma haka wannan na award shi ma gashi nan sannan shi ma wannan na kamfani shi ma gashi nan to kowane da irin certificate za ku iya haɗawa to dabarar da ake ake haɗa na indijin shi ne za ku shiga nan da aka rubuta create custom sai ku shiga bacin ya buɗe nan wurin So sai ku zo daga nan ƙasa ku duba ga inda aka rubuta image ga text ga stickers ga bg to sai ku shiga nan bg shine kamar background kenan sai ku danna da kun danna to ga sunan kala kala sai ku zaɓi wanne ne ya daidai da irin da irin certificate ɗinku na indijin to misali za ku yi amfani da wannan in wannan ne sai ku ɗauki kamar wannan idan ma babu wannan za ku iya ɗaukowa wani daga cikin wayarku ta hanyar danna wannan idan kun yi downloading su a Google Play Store da dai sauransu so sai ku shiga sai ku duba a jikin indijin ɗin naku wani irin hoto ne ko wani irin tambari ne yake akwai idan tambarin ku kenan za ku iya zuwa google ku rubuta da sunan tambari misali idan nigeria ne wannan court of an za ku iya ɗauko shi a google sai ku yanzu ni already dama na riga da na ɗauko shi zan danna nan wurin ne image ka ɗauko da kake so ka ɗora sai ka shiga nan from gallery sai ka shiga bacin ya buɗe sai ka sai ka je ka folder da ka ajiye shi misali yana nan wurin to kamar wannan court of an to za ka ɗauko shi so gashi nan ya zo sai ka ɗauko shi sai ka saita shi kamar anan misali so sai ka shiga wajen test domin yin rubutu sai ka rubuta misali sunan wannan din naku abin da yake jikin indijin din naku abin da yake jikin indijin naku amma yana da kyau ka samu wani indijin din wanda yake original ko na wani ka ara ka kalla ka ga yanda yake ko dai kuma in ka sani ma sai ka rubuta to yanzu misali ni da ina jigawa ne zan rubuta kamar haka misali jigawa state of Nigeria misali na rubuta kamar haka so sai in taɓa wannan alama ta nan inda aka yi wannan good ɗin haka nan sai in danna shi kamar haka so bayan na danna ga jigawa state of nigeria nan ya fito so shi wannan rubutun da kuke gani zan iya sanja masa wato tsari ko design za ka duba na jikin indijin ɗin naka ya yake so sai ka zo nan ga inda aka rubuta font sai ka taɓa wurin to ga su nan kala kala sai ka zaɓi style ɗin wanda yake jiki ko kuma wanda zai zo daidai da na shi indijin ɗin naka so sai ka duba sai ka rubuta sai ka sa yanzu misali ina so in sa wannan to gashi nan zan sa shi kamar haka ne yawwa to bayan na rubuta sai kuma in bai zo daidai ba sai in matsar da shi kamar haka yawwa sai in sake koma wajen text ɗin nan sai in rubuta misali Hadeja local government misali na rubuta kamar haka shi ma ga nan zai fito a nan sai in ɗauko shi sai in shiga font ɗin sai in zaɓi style ɗin da ya daidai da na jikin indijin ɗin misali ga shi kamar haka zan rubuta haɗe da local government so sai in rubuta shi ma kamar da yadda kuke gani haka duk da yadda yake haka za ku rubuta nan na yi muku misali ne da na mun haɗe amma naku na wani garin za ku yi amfani da shi da sunan da yake sai ku rubuta sauran duk abin da kuke tunanin akwai shi a jiki misali nan za ka sa personal manager a department kamar yadda yake dai a jikin mu namu certificate ɗin na shi local government ɗin so sai ku duba style ɗin da dai sauransu sai ku rubuta kamar sai ku duba dai dukkan wani abin da yake a rubuce sai ku shiga wajen misali nan ana rubuta certificate misali certificate of indigenship misali certificate of indigenship sai ku sai ku danna bayan kun sa sai ku shi ma zaɓi style ɗin daidai da wannan rubutun da ake yi saboda kowane akwai yanayin da ake masa style ɗin nasa sai ku duba dai ba wani kamar haka yake duk dai kowane irin ma rubutu ne to sai ku zaɓa ga nan kala kala dai ga sanan yi style ɗin wanda ya daidai sai ku duba wanda ya zo daidai da naku certificate ɗin na shi indijin ɗin wato rubutun da yake jiki na certificate sai ku rubuta so gashi nan dai haka za ku yi ta yi ku dinga yi ku rubutawa to bayan kun rubuta kamar akwai wani ɗan tambari da yake kamar nan wurin haka to sai ku duba daga cikin nan inda aka rubuta sticker shi kuma nan za ku ɗauko shi idan kun shiga sticker sai ku shigo ga ta nan kala kala nan sai ku shiga sai ku shiga wannan ribbon and banner sai ku zaɓa kun san satin na zuwa da irin wannan wani wannan wani wannan kowace dai so misali wannan ce sai ku ɗauko sai ku sorry ga ta nan misali kamar haka sai ku shigo kamar haka sai ku sata a nan wurin ita wannan aba za ku iya tsuke ta kamar haka so dai haka za ku bi ku yi wajen ta shi ba za ku iya wajen rubutu sai ku dan sa wata alamar haka a dit na ta da dai sauransu idan za ku ɗaura kuma hoton ku to za ku shiga shi ma nan wurin ne image nan idan kun shiga sai ku shiga nan sai ku je ku ɗauko shi to haka dai za ku bi ku yi saboda kar abin ya yi tsayi na ɗan nuna muku samfur ɗin yadda na yi abin amma kai tsaye bari nuna muku kamar shi nawa certificate ɗin da na gwada wanda na kammala to kun ga kamar misali haka ga shi yadda na sa hoto na sa komai da komai to kamar haka kuma za ku iya yin sa idan ku yi haka insha Allah in dai wani abu ne na online to za ku iya amfani da shi ku dora cikin sauki ba tare da wani matsala ba karshen wannan bidiyo kenan da fatan an fashinta Allah ya samu dace nagode